الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الوادي النحو الوادي في قواعد اللغة العربية الجزء الأول والثاني والثالث للمدارس الابتدائية تعليق علي الجارم ومصطفى Amin. Yau متاشي شافين لها shafi na ashirin da ɗaya a bugun da yake hannuna sai kuma naka shafi na talatin na malam kuma da eh, shafi na nawa ne gani shafi na wai wai wai wai wai gashin nan shafi na ashirin da biyu hmm. alhamdulillah misalai al-maf'ulu bihi al bihi shine abinda aka yi aiki da shi ko abinda aiki ya fada a kansa da turanci suna kiransa object object akwai subject shine fa'il object abinda aka yi aiki da shi na ɗaya shazza ko shadda a tilmizul habla dan makaranta ya daure igiya bawatil bintu as-sauba yarinya ta naɗe tufa A akala zibul kharufa kura ta ci tunkiya yarbahu sabiqu ja'izatan wanda ya tsere na ɗaya kenan ko wanda ya tsere na gaba shine asabiku yana samun mai riban kyauta ne ja'izatan da salabu da jajatan kyarkece na farautan da jajatan kaza yabi'u Allah allahma mai sai da nama dalilin da yasa ake kira alƙasabu mai sai da nama saboda yana daddatsawa tun da mai rake ma za a ce ana kiransa mai rake in ka je sayan rake za a baka sanda guda ne a yayyankawa ake yi to shi ne ake kiran mai sai da abinda ake daddatsawa ƙasabu sai da a ce ƙasabu laham ƙasabu sukar eh, da sauransu Hmm. wannan shine maqulu bihi na gaba in kun lura za ku ga duk kalmomin uku uku ne ba biyu ba albahas kullu jumlatin min aljumal sabiqa duk jumla daga cikin jumlolin da suka shuɗe murakkaba min fi'ilin wahid wa min ne. an jera su ne daga fi'ili guda ɗaya da sunaye guda biyu al-ismul awwal suna na farko huwa allazi ku fa'ila shine wanda muka kira shi fa'il a darasin mu da ya shude li'an al-fi'la sadara min saboda aiki ya fito da gare shi za ba hasna fil amsalati salasati al-ula idan mun yi bincike a misalai guda uku na farko ra'ayina za mu ga annal isma sani lalle suna na biyu Sai kulli misali cikin kowane misali wa huwa alhablu wa saubu ko alhablu a sauba alkaro wallazi waka alfelu alai shi wanda aiki ya fada a kansa walfelu wa huwa shaddu na farko da aka ce shadda shi ne shaddu allazi hasala min tilmir ɗauri wanda ya faro daga ɗalibi ko ɗan makaranta waka alhablu ya fada ne akan igiya wa tsayu naɗi ko naɗewa alladhi fa'alatul bin wanda yarinya ta aikata wa ala ala thawbi ya fada ne akan tufa wala aklu abinci fa alladhi sadara min adhib ko cin abu wanda ya fito daga kura ko kerkece waqa ala al ya fada ne akan ainihin tunkiya to haka ake karanta karantawa eh aikin da ya fada akan wani abu ba shi ne mai aikin ba shi aka yi aiki da shi saboda haka fatilmizu walbintu wa zibu kullu wahidin min hazihi fa'il dukansu fa'il ne mun ya can baya walhablu wa saubu wal kullu wahidin min hazihi wa ka alaihi duk waɗannan ayyuka sun fada a kansu wa yusamma maf'ulan bihi ana kiransa maf'ulun bihi wa kazalika yuqalu fi baqiyati al amsali ko al-amsila to mu duba mu gani wannan na hudu yarbahu as-sabiqu ja'izatan kaga as-sa'iqu fa'il ja'iza maf'ulun bihi yafidu salabu dajaja da yabi ul qassabu allahma haka bayanin yake al-qaida kafin alka'ida wai za ta amalna a wakil lasma idan mun dubi karshen sunayen nan allati ta dullu alal maƙuli bihi wanda yake gwada maƙuli bihi wa mansu ba za mu same shi yana da fataha ne asali suke kiransa nasaba mamu da hausa muna ce fataha shi kuma fa'il mai yake da shi rufu'a ne sai mutum ya haddace ya eh, dole sai ka hallace fa’il urfu’a duk inda yake maf’ulu bihi nasaba fataha kenan duk inda yake alƙa’ida a samina al bihi ismin mansubin maf'ul bihi suna ne wanda yake da fataha waƙa’a alaihi fi'lul fa’il wanda aikin mai aiki ya fada a kansa tamrin Awal istakhrij al-maqul bihi min al-jumal al-atiya ka fitar da maqul bihi a cikin jumloli masu zuwa na daya mazaƙa al-gulamu al-waraka yaro ya yayya ga takarda mazzaka filu madin al-gulamu fa'ilun alwaraka maf'ulun bihi gara mu fara daga yanzu don za mu je mu dire al'irabi halabatil fatatu albakara yarinya ta tatso nonon saniya eh, ta tatsi nonon saniya halabat filomadi alfatatu fa'ilun albaƙarata maf'ulun bihi aikazar ra'adu an na'ima tsawa ta tayar da mai bacci aikaza fi'il madin الرعد فائل النائم مقول به أكل الحمار الفول jaki ya ci harawa mai eh, harawan wake ko ma ya hala hada waken shi ne alfula mai eh, jaki yana cin wake ne na dai jakin larabawa kenan <laughs> jakin larabawa ok jaki yana ba ya cin wake jaki ba ya cin tuwo yana cin abinci hmm. أكل في لماض الحمار فائل مرفوع الفول مفعول به منصوب ثناء النجار كرسيا كاف انت يا كيرا يا ثناء أنت كجيرا ثناء في لماض النجار فائل مرفوع an alkursiya ko kursiyan maf'ulun bihi mansubun rama sayyadu shabaka masunci ya jefa menene wannan abin kamun kifi? shi ne rama filomadin a sayyadu fa'ilun marfu'un ashabakata maf'ulun bihi mansubun طبخت المرأة الطعام mace ta dafa abinci eh, ko matan ta dafa abinci mata ta dafa abinci طبخت في الماضي المرأة فائل مرفوع الطعام مقول به منصوب أبصر الرجل الهلال mutumin ya ga jinjirin wata mutumin ya ga jinjirin wata abasara fil madin الرجل فائل مرفوع الهلال مفعول به منصوب to yanzu kuma barin barku tunda kun banni nayi wancan تمرين ثاني ليلة أسماء الآتية fi jumalin ka sanya jumloli wato sunaye masu zuwa cikin jumla bi haifu ya kunu kullu wahidin min ha maf'ulan bihi ta inda kowanne zai kasance maf'ulan bihi asubana ga masheka asubana alhalika lambu الحليقة اشترى ظهر الدين الحديقة النافذة ويندو إيه؟ النافذة البلها البلها شيني خودن دبينو دبينو دنيه irin wanda yara ba su bari ɗanye ne yana da zaki mhm. alhiza takalmi ko takalma labisa al'imamu alhiza'a lamma kharaja min almasjidi liman ya sanya su yayin da ya fita daga masallaci alfarsu Mhm. kitaban to abar ango mu ne motsa ko angon ya yi laushi ne muna karatu hankalinsa na wani waje ga san aurin yanzu sai a hankali kitaba أين الفايل أين huwa أين huwa huna اشتريت اشترى ظهر الدين ها الماء روى ko ce mai karatu ya sha ruwa saboda muryarsa ka ta sha ruwa zalla babu nama eh tamrin salis da maqulan bihi munasaban li kulli jumla min al-jumal al-atiya wannan kuma za ka kawo maqulun bihi ne da kanka ga kowace jumla daga cikin jumloli masu zuwa ma maqulun bihi in ka ce munasiban ko munasaban wanda ya dace wanda ya dace akala al allahama alkittu kule ka ci nama ya zara ulfallahu alkamha to an haddace na baya ne a ce zuratan malaye ko kuma urzan yawwa ko urzan ko tamran ko zabiban ko inaban ko sha'iran ko burran yabnil banna Eh, magina suna gina albanna su ne magina gargaje ka wuce magina fakace ce su sannan ku banna wani zai ce to wani banna ne ya zo ya shata maka mari da eh, ka wani lokaci da aka ke koyon larabci yaron ya koyo wata kalma to zai zo kafin ya je gida yana son ya ɗabbaka kalma din a hanya Na. mazakal waladu yaro ya keketa alwaraka to mu ce a sauba mana saboda yaro ne wawa ne bai san kudin yadi ba <laughs> takaitul bintu yarinya tana dinka alkamisa aljalbaba kasar alhawa'u iska ko guguwa ta karya Fol muke so a fala mana na wuta eh, ka da din aha sai na bakwai yan shirin na jaru alkashe ba mai kenan kafinta yana watsa yan shiru na sharar amfani da zarto yana yanka amma yanka irin na annajar kun san shi kafinta in ya zo yana yanka ya yake yankawa sai ya sa zarto din sannan yana gugugawa dun ba lokaci guda ne haka kawai kafinta yake yi tun da ba tsagawa yake yi ba eh alƙasabu shi yake tsagawa yabi ulbaddalu mai sai da kayan miya misali mu buga misali da shi mai sai da kayan miya shine albaddalu ko dan koli shine albaddalu ko mai dan provision na kan tebur haka shine albaddalu ana sayar da wani abu za a sake canzawa ana sayarwa za a sake canzawa mai karamin jari kenan ko to yabi ulbaddalu eh, to yabi ulbaddalu alfakihata يبيع البدال الفكرة يبيع البدال من ديكي يونشن ضابو غسلت المرأة تمرين رابع دع فاعلا ومقولا به لكل فعل من الأفعال الآتية وأنك كاو فاعل مقول به في fi'ilai masu zuwa kafa'a ya yanke yagsilu yana wankewa kace ce yagsilu tilmiza ko yagsilu a tilmizu uniform yi na yi mafulun biyu a cikin aji na ka samu masu kiriniya yawwa wani na so sai ya yi abu sai a ce mazuwa zai haɗa turanci da larabci duka eh, wani kuma takuri ne kawai ya rasa me zai abin da zai haɗa turanci da larabci duka to amma kaga yan kamo hanya kan wanda zai yi shiru gaba daya kwarai da gaske don kaga yan ka zo ka ce ya ga silas tilmizu uniform to sai a yi ta neman me ya uniform kuma da larabci na gani saboda su ba su da uniform eh. tun da uniform kamar sifa ce haka nazzafa ya tsaftace mhm. Nazafa a tabbaku al eh, wani lokaci yana da kyau mu ringa dan canzawa masu dafa abinci ko zan a laraba a cikin makka da madina makka da madina masu dafa abinci maza ne eh astabaku masu dafa abinci maza ne ba mata ba mu kuma a najeriya eh, hotel hotel dinmu da za a je da ko da yake ka je babban hotel ma ina jin mai dafa abinci ma maza ne ko Eh, ba mamaki a can kicin su mata ne amma wani lokaci kamar yadda su suke fala shine a analysis din da aka yi waɗanda suka fi dafa abinci mata sun fi dafa abinci musamman a mu amma abincin da ya fi daɗi kuma na maza ne wanda suka koya saboda su suna yi da ilimin abin ne hmm. in muka ce al'adima muna nufin abinci daban-daban kaga ya samu nauyi tun da ce masu dafa abinci sun dafa abinci wato sun tsabtace abinci abinci abinci eh, tun da abinci ma baya da jami'i ko eh, da hausa a ta'amu abinci al'adima ima abinci eh, irin abincin da za a sashi abin nan da yawa din nan to ka gan ba a tsaftace shi ba ba za ka yi shawanci ba amma in an tsaftace shi to abin sai baka sha'awa wannan na kai ziyara ma wani na gaya abinci ya kai talatin a inda yake ni abin ya ta ni wallahi a wani hotel a makka kusa da ɗakin kawa wallahi ma abinci ya kai talatin ko ma ya fi talatin dai mm-hmm. eh, hatta irin wannan zuma zuma ma sai da suka sa zuma saƙan zuman suka sa a cikin wani abu na shi yana diga in kana son sai ka zo ka yanki saƙa farar saƙa wannan banda nama bari muku da yaren da yarenmu na yara a da banda namomi iri daban-daban shinkafa ma an dafa ta akwai fara akwai ainihin ja akwai wanda za a ganta kamar cocktail eh, wata shinkafa ce za ka gani za ga fari a ciki za ga ja a ciki za ga kore a ciki za ga wani kala daban ruwan dorawa a ciki kuma masu jus ma ga sunna mai kake so a matse maka rake a baka ruwan rake kofi guda ko lemo ko kankana ko ayaba ko kuma inabi duk abin da kake so gashi nan a jere to kaga wannan ma ko wajen ma fakiha ma ya fi ya fi goma eh to ni dai ban ba da labari ba ne ma abun nan ni da na je rudewa ne amma dai Allah ya kaddara ni ba na cin abinci da yawa dama amma dai na rude to na rasa ta ina zan fara to kaga wannan shine al'attima an ka gan shi kuma abin sha'awa saboda tsafta to shine na kawo misali to kaga inda zan rubuta labari za a sha labari eh, sauran wani kuma bayan mun fita ya ce mai da mai kaci ba <laughs> eh, na'am eh, rama. ihtarama shine girmamawa mai shi ma la kawo mana misali akala ya ci yawwa a to baka ce to wa akalar tilmizu sakurahu da mala ya ci abinci ya rage sai dalibi ya zo ya ci sauran akaba ya ladabtar aqaba alwalidu alwalada uba ya ladabtar da ɗansa ehem tunda a kaban ka je a dama na farko ko dai guba na biyu ko malami na uku ko hukuma ya hamilu yana ɗauka Hmm? Eh, ya hamilu insanu afkala wannan kuma kaga mai koyon larabci ba zai gane ba mai koyon larabci ba zai gane ba ya hamilu insanu afkala hmm. eh, eh. hmm. ya hafazu yana haddacewa Eh, darsa darsa ko Qur'an ko hadisan eh, ko fikihan eh, ya fazo a tilmizu masa'ila fikihiyya tamrin khamis ga na biyar ijal ahadar lismaini allazaini ka sanya ɗaya daga cikin sunaye guda biyun nan bai na kausaini wanda aka sa a bracket fa'ilan ɗaya ya zama fa'il wal akhar mafulan bihi ɗaya ya zama mafulun bihi fi jumalin mufida a jumla mai amfani alwaladu yaro alma ruwa eh ah ba sai layi in aka yi layi za a takura mutum sai ka ga gara mutum ya hasashensa ko so ya shirabu alwaladu alma'a shariba alwaladu alma'a hamala hamala arrajulu alma'a liyasaba ila naklihi na ƙasa ko kuma mu bi ta sama a safina kwale-kwale alhawa iska ta hamilu safinatu alhawa أو الهواء يحمل السفينة أو يحض أو يجر ehe eh zaba za ku yayi ai na ba ku amsa amma da wayo da dabara hmm yahudul hawa na jijjigawa sai na gaba alhir mage allaham nama eh, nama ya san mage ina cin nama amma ba kowane mage ba ne risala risala saƙo alkhalim mai hidima al-gazal barewa al-asad zaki eh, akaza al-asadu al-gazala ko akala at-tilmizu dan makaranta a darasi eh kamar na baya ne ma za ka iya nam. tamrin sadis sati arba jumalin ka zo da jumloli guda hudu ya kuni maf'ulu bihi fil ula min al insan maf'ulun bihi na farko dan adam ne misali ra'aitu muhammadan ka gani misali eh, dan adam fi kullum minha wa fi saniya min al haywan na biyu kuma dabba mai kenan kamar misali tun da na ce ra'aitu muhammadan ko ra'a aliyun muhammada to na wanda maƙulun bihi dabba ce fa aha da gani to fi salisa minan nabat na uku kuma daga cikin tsirrai ok wa fil akhirati min al jama'a na karshe kuma daga concrete abu abin da bai da rai concrete abu concrete now eh su ne al-masjida al-fa'sa as-saifa tamrin fil insha wannan kuma insha'i ne ana so ka kirkiro labari na bakwai hati kamsa jumalin ka zo da jumloli guda biyar ta kunu kalima alkam wanda za a samu kalman alkam alkama fi kullum min hamakulan bihi sai na kasa hati kamsa jumalin ka zo da jumloli guda biyar ta kunu kalima alkutun wanda kalman alkutun auduga fi kullum min hamakulan bihi a cikin kowanne ya zama bihi wannan shi rubutu ake don ka iya a rubuce kamar yadda za ka iya da baki kuma ka iya a rubuce tamrin fil irab lirabi shine na takwas namuzaj hamala ba alhataba hamala aljamal alhataba yace hamala fi'lu madin aljamal fa'ilun marfu alhataba maqulun bihi mansub shine ya tsallake bai fala ba ni da nawa gashi bai kawo ba misali ne kuma ban san naku ba da gani eh kai ma naka ya kawo ko malhata ba na malam na mala ya kawo amma ni na ji mamaki nawa bai kawo ba da hidin. ina ganin kaman da suka sa shi kowa kwamfuta ne ko menene hala wani ya dan taba ne kafin a fitar da final abin nan kwarai da gaske kuma kaga bugun nawa gani ko bugun najeriya ne eh amma kuma ga shi almaktaba al-lugawiya ne Beirut Lebanon hmm, alhataba al din ne kawai ba kawo makulun bishi ya kulu zibu wa shata ya kulo kulu fi'lu a azibu fa'ilun marfu kaga nan ma bai kawo shata maqulun bihi mansubun bumba. Eh, na ku kuma ya kawo eh to amma kuma ai sun ce namuziya sun ce misali ne ya kamata a ce su za su mana gaba daya mun kuma na kasan sai su bar mu da shi saboda haka orif aljumlataini ne kai lirabin jumloli guda biyu masu zuwa sadal gulamu samakatan yaro ya farauto kifi amma asali yaro ya sunto kifi sunta ne shine farautan kifi su sada fi'lu madin al-gulamu marfu sama katan eh, mafulun bihi masu in ka saba karanta haka wani lokaci sai ka inda ya maimakon ka ce sama ka sai ka ce sama katan za ka ji masu larabci haka saboda already su riga sun saba sai dai kuma in ba ka kware a hau ba kowane abu ka je ka sake masa wasalin saka <laughs> nan da nan za a gano ka amma wanda ya kware kafin ka ji ya yi kuskure yana da wahala ko eh, kowace kalma zai bata wasalinta inda faduwa zai faɗi faduwa babu ta jima'u albintu al'azahara yarinya tana tara furanni ta jima'u filin mudari albintu al'azhara al'azhara shi ne mafulin bihi masu musamman malamin makaranta haka zai ta ƙarshe kawai sai ya abin nan almuwazana bainal fa'il wal maf'ul bihi wannan za a kawo mana awu ne tsakanin fa'il da maf'ul bihi za a yi comparing eh comparing don ka gane saboda suna da alaka da juna alaƙa mai ƙarfi al'amfila misalai ya jirro alhisanu al'ajala an ce doki doki yana jan amalanke ƙatafal gulamu azzaharata yaro ya tsinke fure guda daya rabatat fatimatul jadiya fatima ta ɗaure ‘yar akuya ko ɗan akuya sun ce namiji shine ne dan eh, karami dan akuya amma dan karami yaskil fallahu zar'a manomi yana shayar da gonansa kamar masu noman rani qazafa la'ibul qurata mai wasa ya jefa kwallo a cikin raga kenan ko ko a waje habasa shurtiyul lissa dan sanda ya tsare barawo shine al-lissa ga sakamako nan araf na fi mamada mun sani cikin darasin da ya shuɗe wa na'rifu kuma za mu iya sani min ta'ammulil amsilati sabiqa daga misalai waɗanda suka shuɗe mayati anna kulla fa'ilin lalle kowane fa'il wa kulla maf'ulin bihi da maf'ulin bihi ismun suna ne haka ne karfa kumanta kun ga ya maishe mu can ajin farko inda aka ce ismun wa fi'ilun wa harfun ثم حرف الكلم أن الفائل نبي للي فائل هو الذي صدر عنه الفعل shine wanda aiki ya fito daga gare shi na uku annal maqula bihi kuma maqulun bihi huwa allazi waqa alayhi alfi'l shine wanda aiki ya fada kansa na hudu annal fa'ila lalle fa'il akhiruhu marfu karshen sa ne sai dan an samu wani dalili ya hana haka don ana iya samun dalili shine harafin karshe zama sanda ba yadda za a iya dauki wasanni to sai ka kaddara shi na biyar annal maɓula bihi kuma lalle maɓulu bihi a akhiruhu mansubun karshen sa nasaba ne shi ma shi ma an bai dauki wannan nasaba ba to harafin karshe sanda ne ba yadda zai iya dauki wasalin abu sai ka kaddara shi alhamdulillah وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم